daga ina kake wani ƙauye ƙauyen kumu ka zo za ka shiga addinin musulunci kai ne kake sha'awar shiga musulunci da kanka ko wani ya takura maka dole kai ka gamsu da kanka to alhamdulillah zan gaya maka kalmar da in ka yadda da ita ka ƙudure ta nan take ka zama musulmi sai fassara maka abin da ta kunsa da larabci shikenan ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace da larabci daga yau ka shaida ka yarda ka aminta ka kudure a zuciyarka ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce daga yau ka aminta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne Allah ne ya aiko shi da alkur'ani ya shiryar da mutane ka yadda da wannan to ka da amincewarka da wannan ya mai da kai ɗaya daga cikin musulmi da kai da sauran musulmi da suke a nan duka kun zama ɗaya menene sunanka magaji ko to ai magaji kuma ana kiran ko magaji ko da ma suna kake so abin maka magajinka ko to shikenan magaji ai ba suna ne mai muni ba ko kuma a cikin kwa akwai magaji ko babu amma kuma magaji ai ba ba suna bane lakabi ne ko kama a ce ya gaji gida wanda ya gaji babansa kai ma sai dai ka zaɓo wani suna sai kuma a dinka maka alkunya ɗin da magaji wani suna kake so sai shi abin nan ɗin magajin ya zama shine kamar nickname ɗinka me kake so ha zaɓo ma to a sa ma umar mana tunda ne magajin annabi haka sunanka umar magaji ka gane ko saboda haka ba sai ka canza takaddunka ba ba iya amfani da magajin a ko'ina gaba in zaka cike wata takarda sai ka sa umar stroke ko slash ko dot magaji to magaji umar ka shiga addinin musulunci yanzu ka ɗaya ka zama ɗaya daga cikin mu da mu da kai yanzu duk ƴan uwan juna ne kuma akwai bushara da ake wa wanda ya shiga addini cewa al-islam ya jubu ma qablahu musulunci ya share ya wanke duk abin da ya gabata na kusakurai da ka tafka a baya don ka shiga musulunci ka kyautata musuluncinka Allah zai yafe maka abin da ya wuce yanzu abin da ke kanka magaji za ka je kai wanka kai aski daga baya sannan ka zo kai sallah wacce lokacin ta yake nan kuma gobe a tashi da kai azumin da za a yi na gobe da haka akwai 'yan kwamitin suna nan kusa da kai waɗanda muka tanade su masana ne ƙwararru a kowane yare ko masana addini da ilimin zamani waɗanda aka musu tirenin shekara da shekaru domin su karantar da kai su ilmantar da kai za su baka fom na makaranta ka cike wanda za su yi maka kwas na watanni akan. basic abubuwa da wanda ya shiga addinin musulunci ya kamata ya sani sannan kana da wasu abubuwa ko tambayoyi ko matsaloli ko wani abu kai musu bayani daidai gwargwado za su taimaka maka Allah ya maka albarka Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci ga su nan kusa da kai za ku koma gefe ku ci gaba da tattaunawa da su in akwai wani abu duk sai kai musu bayani Allah ya tabbatar da kai Allah ya maka albarka Allah ya sa kai ma ka yi karatun addini ka fahimta kuma ka je ka gayyato wani zuwa ga addini yau muna goma ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo ɗaya ko ko talatin da ɗaya ɗaya ko talatin da ɗaya talatin da ɗaya ga watan takwas dubu biyu da tara mun tsaya a cikin suratu safati wanda ita ce sura ta talatin da bakwai daga sama za ko mu tashi a cikinta aya ta aya ta arba'in ko illa ibadallahi al-mukhlasin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يضاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون الله سبحانه وتعالى bayan ya gaya mana tattaunawa da yadda ta ƙare tsakanin waɗanda aka yi musu hukunci da shiga wuta kuma ya kawo mana abin da masu ƙaryata manzanni suka ƙudire sai Allah ta'ala ya ce wa ma zauna illa ma kuntum ta'malun ba a muku sakayya sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa illa ibadallahi al face bayin Allah waɗanda Allah ya tsarkake su kalman ibadallah girmamawa ce ƙwarai da gaske a dangana ka zuwa ga bawan Allah kamar yadda al'imamu shafi yake cewa wa da zadani fakran wa sharafan wa kittu bi akhmasi ata'u surayya dukhuli tahta ƙaulika ya ibadi wa an arsalta ahmada biya yace yana daga cin abin da yake ƙara min sharafan wa fakharan nake jin daɗi nake jin girma a zuciyata har ma na kusa da takalmi na in taka tauraron surayya dukhuli tahta qaulika ya ibadi da na shiga ƙarƙashin ya ibadi da kace ya bayina kenan an tuna da ni an san da ni ko wa an arsalta ahmad li nabiya kuma ka aiko min annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzona to al-ibad akwai ibada amma wanda komai halittan Allah ana kiransa bawa amma wannan ordinary bawa ne gama gari ba bawa ne na musamman ba bawa ne na komai da kake gani a duniya bera ce jaɓa ne mutum ne aljani ne mala'ika ne sama ne ƙasa ne ruwa ne tsirrai ne dabbobi ne masu tashi masu jan gindi da masu ƙafa hudu da masu ƙafa biyu da masu fuffuke dukansu a dunkule sunansu bayan Allah shi yasa Allah ta'ala ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda bawa ne na Allah ma'ana bawan samar da shi daga babu sannan akwai ibada kuma wacce ta shafi yin bauta ga Allah ibada shar'iyya shine wanda Allah yake cewa wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama kalman abd anan yana nufin abd wanda yake bauta ga Allah bauta da ta dace ga Allah subhanahu wataala sannan akwai khasatul khassa ke tattun baya. sune annabawan Allah su ne manyan-manyan bayan Allah da wannan ne Allah ta'ala yake cewa wazkur ibadana ibrahima wa isma'ila wa ishaq ni'mal abdu innahu awwab ko kuma yake kiran annabi sallallahu alaihi wasallama bawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa annahu lamma qama abdullahi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوها إلى عبده ما أوها أليس الله بكاف عبده wannan ibada ce khasa sannan ɓatattu ma Allah yana iya kiransu bayinsa a antum adalaltum ibadi ha'ula'i an hum dallu sabil Allah zai ce ku ne kuka batar da waɗannan bayin nawa ko ku su ne suka bacewa hanya hakan garadu Allah ta'ala yana iya kiransu bayi ibadan na uli ba'asin shadidin fajasu khilal diyar to da a kira ka bawa ba zai tabbata ba sai an samu bangarori guda hudu na farko al'abdu in an ce abdu bawa shi kuma bawa yana bukatan abu uku al-ma'bud al'ibada a ba za ka zama bawa ba sai an samu ma'abud wanda za ka bautawa al'ibada ibadar da za ka yi a aiwatar da ibada ɗin don an ce al'abdu bawa mai aikata bauta mu kenan mu ne bayan Allah masu aikata bautar gawa za mu aikata bauta ga Allah shine mai al-ma'bud bilhaq wanda ake bauta mata da gaskiya menene ibada din ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati wannan littafin na Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune ibada din yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya hana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da ƙafa in ya ce ayi ayi in ya ce a bari a bari wannan shine ibada din at-ta'abbud din kuma shine at-tadallul wal khudu'u lillahi azza wa jalla bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi mahabbatan wa ta'aziman wa khawfan wa raja'an alal al-wajhi allazi bihi shara'i'uhu ka ji a zuciyarka cewa kana ganin girman Allah girma mai zurfi kana ƙaunar Allah ƙauna mai zurfi kana kwaɗayin rahamar Allah kuma kana tsoron azabar Allah kuma kana biyayya ga manzon Allah kuma kana yin aikinka don Allah wannan shine at-ta'abbud din kankan da kai a gaban Allah subhanahu ta'ala da yin bauta din tare da san rai da jin daɗi da kuma ganin cewa wanda kake wa bautar ya cancanta ya kamata a yi masa kuma shi kaɗai ma ya kamata a yi masa ba waninsa ba shine Allah ta'ala ya ce illa ibadallah waɗanda kawai ba za a musu azaba ba ba za su shiga halin oni yasu ba ba za su shiga halin shiga uku ba ba za su shiga uku ba to waɗannan su ne ibadallah bayin Allah al-mukhlasina waɗanda Allah ya tsarkake su idan kuka kula a can baya lokacin da shedan yake ɗaukan alkawari a gaban Allah sai ya halakar da kowa ya ce akwai waɗanda suka fi ƙarfinsa ya ce la'ubuyannahum ajma'ina duk sai na halaka bayinka Allah gaba ɗaya shi da kansa ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina waɗanda ba zan iya halakar da su ba su ne ka waɗanda ka tsarkake su sai Allah ya bashi amsa ya ce inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin fa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum to anan ma sai Allah ya ce illa ibadallah sai bayin Allah kadai kun ga hatta lokacin annabi Yusuf Allah ta'ala ya ce ah, linasarifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mutum kuɗe masa alfasha da san aikata alfasha din sai Allah ya ce yana cikin bayin mu masu ikhlasi to in kuka kula wata ran akan ce mukhlisina wani gurin a ce mukhlasina mal farqu bainal mukhlis wal mukhlas kana son ka zama mukhlis ko mukhlas al mukhlis man akhlasa al ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu wal mukhlas man akhlasahu Allah ta'ala waqafahu واختاره وجعله من أهل janna. kenan ka zama mukhlis sai ka zama mukhlas domin fi'ilin daga akhlasa ne asali daga khalusa ne ya sai aka masa ziyadan alif sai koma akhlasa shine madinsa ruba'i ne kenan mudari'insa yukhlisu masdar ɗinsa ikhlas ismu fa'il mukhlis ismu maf'ul mukhlas mukhlis da mukhlas to Allah ta'ala ya tafa dan wannan a cikin alqur'ani inda yake cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarce su ba face su bauta wa Allah suna masu tsantsanta ikhlasi ga Allah suna masu tsantsanta addini ga Allah a wani gune yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din mun saukan maka wato da wannan littafi da gaskiya ka bauta wa Allah kana mai tantance addini ga Allah ala lillahi dinul khalisu tsarkakakken addini tatacce wanda ba a gauraya shi da riya ba ba a gauraya shi da shirka ba ba a gauraya shi da jahilci ba ba a gauraya shi da zan zuciya ba to ya tabbata ga Allah shi kadai qulillahi a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tum min duni to an tambayi ɗaya daga cikin manyan malamai magabata al-fudail bin iyad akan menene ikhlasi Allah ta'ala ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala me Allah yake nufi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala sai ce akhlasuhu wa aswabuhu yana nufin ku yi aiki dan Allah akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akhlasuhu wa aswabuhu ice innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta ya kuna khalisan sawaba ya ce idan kai aiki dan Allah kawai dan Allah kai aikin amma ba akan sunnar manzon Allah ba ba za a karɓa ba haka idan kai akan sunna daidai da sunna amma a zuciyarka ba dan Allah kai ba ba za a karɓa ba har sai an samu ikhlas da mutaba'a kai dan Allah kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a babin ikhlasi da mutaba'a ana samun matsala sosai sai wanda Allah ya soye masa muwafaka sannan ne ake samu aikinsa ya dace da sunna kuma ya yi shi dan Allah wani za ka ga aikinsa kamar yadda ibn al ya faɗa yace Allah ya kasa mutane kashi hudu a cikin babin ikhlasi da mutaba'a ba wani aiki komai ƙanƙantarsa komai girmansa komai mahimmancinsa Allah ba zai karɓe shi ba sai in ka yi shi dan Allah kuma ka yi shi yadda annabi ya ce ai to wani aikinsa dan Allah yake yi wallah da ka gan shi ka ga mai ikhlasi amma kuma ba haka annabi ya ce ai aikin ba kaga ya samu ikhlasi ya rasa mutaba'a to wannan ya yi asara ya taɓe domin in ka wuce babin ikhlasi ka wuce babin mutaba'a ba ba za a karɓi aikinka ba wani kuma za ka ga aikinsa daidai da sunna komai sunna sunna sunna duk abin da sunna ta ce yana bin dalilai da hujjoji tafiyarsa sunna zamansa sunna rigarsa sunna fuskarsa sunna duk rayuwarsa sunna amma wani sai kaga kuma bai da ikhlasi ba dan Allah yake sunnar ba dan a ce masa ya fi kowa iya sunna ne to wannan ba zai shiga aljanna ba yayi asara ya dace da sunna ya rasa ikhlasi rashin ikhlasi kuma sai rushe sunnar wani kuma babu ikhlasi babu sunna aikinsa ba dan Allah yake ba kuma ba yadda annabi ya ce ai ba shi yasa ibnu qayyim yace za a wa kowa tambaya biyu lima liman kaifa wa kawa aikin kuma yaya kai wa kawa aikin magana ikhlasi ta shigo yaya kai magana bin annabi ta shigo zaka ka rike waɗannan tambayoyin duk aikin da zaka yi a duniya ka tambayi kan liman kaifa wa zanwa in Allah zaka wa amsa sai ka ci gaba yaya zan yi nan kuma annabi zai baka amsa shi ake tambaya yaya zan yi shi yasa ni malam ya ce in za ka yi aiki ka tambayi inda da sanda da yadda inda zan yi yadda zan yi sadda zan yi inda da sanda da yadda ma'ana inda zan yi yadda zan yi sanda zan yi to kawa kanka wannan tambayar liman kaifa gawa zan yi kuma yaya zan yi shikenan in ka gano wa za ka wa kuma yaya za ka yi ka samu ikhlasi ka samu mutaba'a to Allah ya ba mu ikhlasi da mutaba'a to an tambayi wani malami shi yasa Allah ta'ala ya ce mukhlisina lahuddin masu tsarkake addini ga Allah to sai Allah ya ce illa ibadallahi almukhlasina face bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake su su ne ba za su shiga wuta ba ko ba za su yi asara ba duniya da lahira shine shak Abdurrahman Sa'idi Allah ya masa rahama yake cewa hadisi biyu su ne sikelin ayyukan zahiri da ayyukan baɗini ɗan adam yana ayyuka guda biyu akwai al'amalu zahira akwai al'amal al da haka muna buƙatan sikeli biyu mizanul a'amali zahirati wa mizanul a'amali batinati da wane sikeli ka auna ayyukanka na zuciya hadisin sayyidina umar innamal a'malu niyyati wa innama likulli wannan hadisin shine sikelin aikin zuciyarka shine sikelin ikhlasinka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma sikelin ayyukan fili kuma hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yarda man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rajj wanda di ya aikata aikin da babu cewar mu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki fa huwa rad an bayan masa da aikin sa yayi asararsa ai fa huwa mardud in ji al-Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama shine Allah ta'ala ce illa ibadallahi al-mukhlasina Allah ka samu cikin wannan bayi illa ibadallahi al-mukhlasin ula'ika lahum rizqun ma'lum Allah ya ce waɗannan suna da arziki sananne sanannen arziki ba ɓoye yake ba fawakihu suna da kayan marmari kayan marmari duk abin da za ka ci bayan ka koshi na jin daɗi irin su ayaba gwanda mangoro kankana lemo eh, eh, tuffa duk waɗannan sasu ciki duk sun shiga cikin fawakihu wa hum su a ranar alkiyama mukuramuna ababen girmamawa ne min akrama yukrimu ikram almukramu wanda aka girmama shi almukrimu wanda ya girmama shi shine karim to Allah ya ce mukramuna za a girmama su Allah ne fa ya ce za a girmama ka yanzu ko anan aka yi taro aka ce wani ana taron girmama shi me yake ji a zuciyarsa a ce an yi taro za a girmama wane da wane saboda sun yi abin arziki ba wani abin abin za a yi masa wata yar takarda wata kila za a dauka a bashi wanda ba ta siyo ba ta ciwo ba za ta kaza ba amma zai ji daɗi a ransa ko ba haka ba cewa an yi taro an girmama shi an bashi digirin girmamawa to sai Allah ya ce ga wasu mutane za a karrama su kai ku ka san Allah ya ce zai karrama ka ai ka jira karrama wannan kawai eh, eh. ula'ika wa hum mukramuna su ne waɗanda ake girmama su ake karrama su ake mutunta su ake ba su karama fi jannatin na'im amma faɗi inda za a yi taron girmamawar ba wai a stadium za a yi ko a rufaffan ɗakin taro ko a wani guri ba Allah ya ce za a yi taron girmama amma fi jannatin na'im kenan wanda duk wanda yake da an ba shi invitation ɗin shine imani da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai halarci wannan taron girmamawan shi ma akwai nasa girmamawar a ina za a yi taron Allah ya ce fi jannatin na'im a cikin aljannan ni'ima ala sururin suna kan manyan kujeru da gadaji sarir guda ɗaya jam'insa surur to suna kan gadaje sun kakkane mutaƙabilina suna kallon juna wato kujerun ba wai an jera su ta yadda kana kallo na ina kallon ka ba mai tare ma wani wani ba sai kana ai ban hangowa na ba ina jin bai zo ba a'a kowa ya zo kuma za ka zaka ganshi shine mutaqabilina suna kallon juna daga muqabala ai muqabala kenan kamar gaba qubul ne daga qubul qubul ai gaba in an ce muqabala ala wazani mufa'ala kaga kana kallo na ina kallon ka kamar ka ce qabaltuhu fa qabalani ka qabala yuqabilu muqabalatan wa qibalan wa qibalan ma'ana mun yi gaba da gaba kana kallo na ina kallon ka to Allah ya ce su a aljanna suna kallon juna kowa bai ɓoye wa kowa ba kowa ya zo kuma mutaqabilin yutafu alaihim gashi kuma irin ma'aikata ɗinnan nan suna kewayawa a kansu bi ka'asin min ma'in da wato kofuna in an cika kofi da ruwa sunansa ka'as in ba komai a cikinsa kuma ya zama kob wa akwabun maudu'a, wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabasusa kun ji Allah ya ce ga fulo fulo na an aje ga manyan kacifu nan ga kuma kifaffun kofuna na. wa ka'asan dihaqa da cikakken kofi komai ka daga akwai shi a ciki ba za ka ce a zo a zuba ba kana daga sai ka gan shi Allah ka kai mu wannan guri yutafu ana kewayawa kun ga an gina shi ala wazani abin nan wato abin nan mabani lil majhul ba faɗi waye yake kewayawa ba aka ce yutafu min tafa yutafu mabani lil majhul fi'l mudari'un mabani lil majhul ثم أوله وفتح ما قبل آخره يطاف أنا كيويا وعليهم أكنسو ما أنا ياو نواتو ممر الروا ruwan aljanna ko giya aljanna an fassara ta da giyan aljanna saboda Allah ya ce bai za'a fara kalkal tas fari kalkal in an ce fari tas fari fat fari kal shine bai za'a in namiji ne sai a ce abiyar bai za'a mace kamar ka ce aswad sauda abiyar bai za ahmar hamra haka suke ta tafiya akan wazani to Allah ya ce bai za'a ita wannan ruwa da za a ba su ko wannan marmaro da yake fitowa fara ce kal lazzatin mai ɗan karan daɗi lisharibi na ga masu sha akwai ɗan karan daɗi ga masu sha shine lazza an ce lazza ma ai kuma ta zama ma sananniyar kalma ko lazzatin na a sharib ne kenan mai sha daga shariba ya shurbatan ko sha ɗaya tak a sharibu mai sha yasa ake kiran gashin baki sharibu saboda in baka datse shin kana shan ruwa sai ka ganshi a ciki shi ma ya sha kenan ko la fiha gaulun Allah ya ce babu jiri a cikin wannan abin sha din ba za ka sha kana jiri ba kana layi kana tafkele ana yayi marisa ya sha kafso ba wa mutum wannan la fiha gaulun babu ainihin jiri a cikin giya aljanna in an sha malamai suka ce fi sab'atu aqwalin kalman gaulu din nan kadai yadda ya san malamai sun damu da qur'ani kuma suna bin diddigin komai kalman gaulu sai da suka yi mata fassara bakwai fassara ta farko ice laysa fihi suda me suda ciwon kai ma'ana babu jiri ba ciwon kai shine ma'ana laysa fihi suda in ka tashi fassara lafiya gaulun sai ka ce laysa fihi suda babu ciwon kai ba abin da ka sha bane kana girgiza kai kana bubbuga shi an bugu shi yasa ba ya ce an bugu akwai ya gaskiya tunda wanda ya buge ai ya bugu shi wannan shine aka ruwaito ibnu abi talha ya ruwaito daga abdullahi dan abbas fasara ta biyu laysa fiha waja'u batanin ba za ka sha ta kumbura ma ciki ta sa ma ciwon ciki ba shine ma'anar lafiha gaulun ma'ana ba ta sa ciwon ciki a wannan fassarar a fasara ta farko ba ta sa jiri ba ta sa ciwon kai wannan malam aufiyu ya ruwaito daga abdullahi dan abbas kuma shine fassara malam mujahid da ibnu zaid fassara ta uku laysa fiha waja'un wala suda'u ra'sin a cikin wannan abin sha din ma'anar la gaulun babu ciwon jiki sannan kuma babu jiri aka ba za ka ji jirinka ba kuma jikinka ba zai ciwo ba shine fassarar malam qatadatu na hudu laisa fiha azan wala makaruhun a cikin wannan abin sha babu cutuwa kwata-kwata kuma ba za ka ji abin ƙi ba yadda mai shan giya in ya sha ƙarshe sai garansa ya ɓaci saboda bai sha abin da ya kamata ba kamar da malam sa'id bin jubair ya fassara fassara ta biyar la taghtalu uqulahum ba ta kai farmaki ga hankulansu ba ta sa su hauka ba ta sa su tambele mayar yadda malam suddi ya faɗa malam zajjaj ya ce la taghtalu uqulahum ba ta kai farmaki akan hankulansu fatuzhibu biha fatazhabu biha balle ta tafi da ita aw fatuzhibu biha ta tafi da ita wala yusibuhum minha waja'un ko ba za su habu azhaba yuzhibu ya tafiyar da shi ma'ana ko ta tafi da su ko ta tafiyar musu da hankali fassara ta shida laysa fiha ismun babu laifi ba kamar giyar duniya ba ce da aka tsitsine wa duk masu mu'amala da ita ita wannan ba maganar sabo in ka sha ka sha halal hakahu ibn jarir ibn jarir shi ya kawo wannan fassara ta bakwai laysa fiya shay'un min hadhihi al-afat babu ma duk waɗannan abubuwan da aka lissafa kusan zaka iya cewa dukansu sun shiga li'anna kullu man nalahu shay'un min hadhihi al-afat duk wanda ya gamu da ɗaya daga cikin wannan ko dai ka tashi kana jiri ko kana ciwon ciki ko kana jin zafi a jikinka ko kanka yana raɗaɗi ko kuma kana ka cutu ko ka ji abinki, ka aikata abinki, ko ta tafi da hankalinka ko ta sa ka tambele ko ta sa ka marisa ko a ce an rubuta maka laifi to duk waɗannan abubuwa ɗin babu su gaba ɗaya وقد غالته قول أنا شوى غالته قول فالصواب أن يكون نفي القول عنها an kore mata gauli din ya ummu jami'a hadhihi al-ashiya'a wannan shine abin da ibnu jarir shaykhul mufassirina rahimahullahu ta'ala ya zaba walahum anha yunzafuna su kuma walahum ba su kasance yunzafuna ana bugar da su ba anha ko a gabarin wannan giya in sun sha wannan giya ba sa buguwa wasu sun ce yunzifuna malam hamza da malam kisa'i sun karanta bi kasar zayi haka nan malam asim shi kuma ya fassara bi fathil zayi shi ne ya karanta bi fathil zayi yunzafuna ya zama mabani lil majhul yunzifuna min anzafa yunzifu inzaf ismu fa'il dinsa munzif ismu fa'il dinsa munzaf mudari insa yunzif mabani lil majhul yunzaf to aka ce yunzafuna wancan kaman mabani ne lil majhul ba a gusar da hankalinsu ko yunzifuna ba sa gushewa da hankalinsu man fataha wanda ya fataha inji malam farra'u yana nufin la tazhabu uquluhum bi shurbiha hankalinsu baya tafiya in sun shata in ka karanta yunzafuna ma'ana ba ta gusan musu da hankali wa yuqalu lis-sakran nazifun wa manzuf wanda kuma yi kasara to fassara guda biyu ne ɗaya daga ciki la yunfiduna sharabahum abin shan su baya karewa ba za ka karkada kofi ka ce a karo a ce sai an jima ba a'a aljanna ba sai an jima ba ya kare ba ba a sauke ba ba a kawo ba ba a yi oda ba kalman ba ba ba babu ita a aljanna komai akwai kawai shine ma'anan wato ma'ana shan su na dindindin ne baya yankewa shine ma'anan yun zifuna ba a abin shansu baya karewa fasara ta biyu la yaskarun ba sa maye ba sa buguwa kamar yadda wani mawaki ya ce la'amri layyinun an zaftuhumu au au sahautuhum labi'isan nadama kuntumu ala abjara kun ga amfani da an zaftum da ma'ana sakran yana nufin maye da buguwa na'am وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana abin da suka samu na abin sha da gurin zama da abinci da kuma cewa baya bugar da su sai ce wa hum qasiratu tsarfi sannan a tare da su akwai waɗanda suka taƙaita ganinsu kyawawan mata ne na aljanna waɗanda suka taƙaita ganinsu a kanka kai kaɗai suke so a duniya ba sa tunanin kowa sai kai fasara ta ɗaya kenan ko ƙasiratu tsarf waɗanda aka taƙaita tunanin mazansu a kansu kawai su kaɗai kake kallo kai su ma kai kaɗai suke kallo ba ka da wani sai su ba su da wani sai kai ba ta tunanin ku rabu ta auri wani ba ka tunanin wani ya ganta ya kwace ma babu wannan abin shine ma'anan ƙasiratu ƙarfi. waɗanda ganinsu ya taƙaitu ga mazansu kawai su ma mazan ganinsu ya taƙaitu ga matansu kawai kowa ya gamsu ta gamsu da kai ɗari bisa ɗari ba ta son canji kai ma ka gamsu da ita ɗari bisa ɗari ba ka son canji inun masu daradaran idanuwa su matan aljanna malam mujahid ya ce hisanul uyun masu kyawawan idanuwa shine ma'anan inun ɗin ko kuma malam malam suddi da ibnu zaidin yace izamul A'ayun, masu girman idanuwa dara dara inji malam ibnu zaid ko kuma kibarul uyun hisanuha masu manyan idanuwa kuma kyawawa dara dara kwaya ɗaya sai a kira ta aina'u jam'in sa'in masu dara daran idanuwa inji malam zajjaju dama su ne manya manyan malaman luga to wannan kuma ƙari ne bayan sun ci daɗi sun sha daɗi kuma ga kyawawan matansu masu dara ran ido suna kallon su a cikin aljanna ka annahunna tashbihi Allah zai mana na matan dan ya ƙara fito mana da kyansu ka annahunna domin za a yi tashbihi ana buƙatar mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi da wajahu shabahi to sai Allah ya ce ka annahunna su matan su ne mushabba ka hunna baydun kai ka ce kwai ne su kwan jimina kwan jimina a cikin kwansansa kyakkyawa ne in ta rufe shi da gashinta kyakkyawa ne in ka fito da shi ka ɗora a kan tafin hannunka kyakkyawan gaske ne an ɗan cuɗanya farinsa da ɗan ruwan toka-toka da ɗan jaje-jaje haka shi yasa yake da kyan gani laraba suke ba da misali da shi imrar qasina cha wa baydatu khidrin la yuramu khiba'uha tamatta'atu min lahawin biha ghayra mujali baydatu khidrin yace kwai ce a cikin darbuka la yuramu khiba'uha ba a iya gano inda take a koye ba wanda ya isa ya shiga amma tamatta'atu min lahawin biha ghayra mujali to kun ga baiza sukan yi amfani da wannan a larabci sai Allah ce ka annahunna baidun kai ka ce su wato kwanjimuna ne maknun wanda aka ɓoye shi ko dai ƙarƙashin kwansansa ko kuma ƙarƙashin gashin jimina ɗin in ta boye shi ƙarƙashin wato haka matan nan suke kun ga sun yi kama da ƙwan jimina a wajen kyau saboda fari ne mai kyau mai kyan gani kuma in aka rufe shi da gashin nan bai yi ƙura ba yana ƙara kyau yana daɗa gani fa aqbala ba'duhum sai shashin su suka yi fuskanta ala ba'adin a bisa shashi yatasaaluna suna tambayan juna to kafin a faɗi tambayar ina tuna muku abin da muka faɗa jiya da fatan kowa ya ciko ko a jihunsa saboda 'yan mu da muka sa su kula da sababbin musulunta ciyar da su shayar da su aurar da su ilmantar da su kuɗin hannunsu ya kusa ƙarewa. da muka ce gobe kowa ya zo da kuɗi mai yawa da fatan kun zo da kuɗi mai yawa ina ka karatu yanzu a ci gaba da kewayawa ana karɓa a hannunku in bai isa ba kuma sai kun ƙaro wallahi fa aqbala ba'dhum shashin su sun fuskanta ala ba'adin a bisa shashi ya ta sa'aluna ni ma barin zaro nawa wasa eh to ai a dinga faɗa da cikawa ko yawa ba ku ce na sa ku nima ban yi ba يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم فسك الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سكيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهى عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله آر عليك إذا فعلت عزيم فأقبل بعضهم shashinsu suka kalli shashi ala ba'abin a bisa shashi ya tasa'aluna suna tambayar juna wato an ji daɗi ga iyali ga kayan daɗi ga kujera mai kyau ga daɗin aljanna sai kuma a zauna ana hira duk abin nan da muka yi a duniya sai an tuno kaga fa ya abokin nan naka ai wannan shi kan garewa yana wuta haba wallahi na wuta ni ma Allah ne ya so ni fa ya fa so ya ja ni hanyar wuta fa Allah ya kiyaye Eh, ko to shine Allah ya ce ya tafa'aluna ana tambayan juna ina wane duk wanda ka sani sai ka tambaya in kun haɗu da wanda ka shina sai an talafirar duniya na an sha wahala amma yanzu ka ga duk abin ya wuce ko alhamdulillah ya wane ya akai wane ya ban shi ba ka san gida wane ya ce a ina jin wane bai shigo ba bai shigo ba to me ya faru ina jin yayi can fa fa aqbala ba'duhum shashin su sun fuskanta ala ba'din a ya ya tasa'aluna ai ya tafa'aluna suna kallon juna suna tambayan juna shine ma'anan ya tasa'alun ko ba ce yas'aluna ba ya tasa'aluna ala zani ya tafa'aluna min at-tafa'ul qala qa'ilun minhum sai wani mai faɗa daga cikinsu ya ce, Inni kana li ƙarirun, lalle ni na kasance ina da aboki, fa kulli qarinin bil maqarin yaqtadi kowa da abokinsa yake koyi ko yace to ina da qarinun ina da aboki a duniya ya yaqulu wannan aboki na wa in muna hira da shi yana cewa a innaka laminal musaddiqina yanzu kai kana cikin masu gasgata Allah kana cikin masu gasgata manzon Allah kana cikin masu gasgata tashin alkiyama wai ka yadda da azabar kabari ka yadda da wuta ka yadda da aljanna ka yadda da sira'i ka yadda da mizani ka yadda da sikeli wai ma duk waɗannan abun gaskiya ne kai ka yadda abokin da yake gaya masa a idza mitna yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka kasance turbaya wa izaman muka kasance kashi kasusuwa a inna lamadinuna yanzu mu za a yi mana sakayya madinuna ma'khuzun min ad-din addinu yakan zo da ma'anar aikata addinin waddinu yakan zo da ma'anar jaza shi sa Allah ya ce maliki yawmiddin wa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah shi yasa laraba suke cewa kamata dinu tudanu ai kamata fa'alu tujaza yadda kai haka za a ma sakayya kenan ana kiran aiki addinu biyan ka aikin shi ma ana kiransa addinu shi yasa suka ce a inna lamadinuna yanzu mu za a mana sakayya duk abin da muka yi a duniya za a tsaya a bincike Ƙala. sai ya ce hal antum muttali'una shin ku masu tsinkaya ne shi yasa ake kiran littafin da ake lalle kaɗina mutsala'a saboda ka leka tsala'a yuqari'u mutsala'atan shi sa ake kiransa mutala'a abinda ake leƙawa dala albadaru alaina kaga dala'a ya me ya hudo ya tsinkayo to shi yasa yace hal antum muttali'una shin ku masu tsinkaya ne ma'ana ku zo mu leƙa akwai wata satellite tsakanin wuta da aljanna akwai wani networking da Allah ya hada za a iya gano abin da yake wuta in kana aljanna kawai wani remote control za ka sa ka buɗe wata tibin ka aljanna sai ka hango abokin da kake nema a cikin wuta yasa an ce hal antum muttali'una bai ce masu shiga ba sai ce masu leƙe kun ga Allah yana mana ishara kenan akwai wani technology mai ƙarfi a lafira tsakanin wuta da aljanna za a iya gano juna akwai sabis a can ko hal antum muttali'una akwai ku shin kai mai tsinkaya ne shin ku zo mu tsinkaya hal antum muttali'una shin ku masu leƙawa ne fattala'a shi sai ya tsinkaya din ya leƙa din ta hanyar da Allah ya so fara'ahu sai ya hango abokin nan nasa da ke ce masa ba Allah fi sawa'il jahim yana tsakiyar wuta ana babbaka masa azaba da tashin hankali qala da ya hango shi yayi baki kirin yana cin wuta ice tallahi da Allah na ratsi in kitta in dinnan mukhaffafa ce mina sakila ai innahu da miru sha'an wal qissa wal bayan shine ismuha mahzu dama idza khuffifat huzifat ismuha in kitta la turjin shi sa ake sa wannan lamun ana kiran salamul farqi bainan nafai wal isbat in kitta ice wallahi lalle ka kusa kiris la ka halakar da ni kiris ka halakar da ni mu zo mu taru anan walaula ni'imatu rabbi in banda Allah ya lullube ni da ni'imarsa shi yasa ibnu qayyim yace halitta ka mutum ni'ima ce ka shiga musulunci ni'ima ne ka bi manzon Allah darina cikin waɗanda ake halartowa da su cikin wuta min ahdara yuhdir muhdaruna ismu maf'ul da ni ma na wayi kaina ko na tsinci kaina cikin waɗanda ake bujurwa da su cikin wuta sai kuma to ya gama da magana shi dan wutan sai su dawo yan aljanna kuma suna tattaunawa sai su ce afa ma nahnu bimayyitin afa ma nahnu bimayyitin إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون الله سبحانه وتعالى يجي bayan ya faɗa wa laula ni'imatu rabbi in banda ni'imar da Allah ya ni'imta ni da ita lakuntu da na kasance minar muhdarina cikin waɗanda ake bujurowa da su cikin wuta dan a ɗanɗana musu azaba sai kaliyan uwansa ya ce afa ma bi bimayyitin yanzu fa kun ga fa ba za mu mutu ba ko irin tambayan nan ce su'alu ta taqarir ba wai sai kalli juna ba za mu mutu ba ko jama'a ba mutuwa ko yanzu wannan wannan dadin ba zai kare ba ko alhamdulillah ana ta jin daɗi ba za a mutu ba a ah, wai ba za a mutu ba shi ma dan wuta kuma bakin ciki yake an ce masa ba zai mutu ba shi kuma dan aljanna farin ciki yake an ce ba za a mutu ba malamai sun ce wannan zai faru lokacin da aka zo da mala'ikan mutuwa sai a daga shi a nuna yan wuta me wannan su ce wanda yake daukar rai me wannan su ce wanda yake daukar rai sai Allah ya ce a yanka shi sai ce ba mutuwa khuludun kuma khuludun ku ku zauna dindindin kuma ku zauna dindindin to yan aljanna sai ai ta murna ana rungumar juna Allah ya ce dindindin su kuma yan wuta sai ai ta bakin ciki saboda an ce dindindin an ce da za a ce wa yan wuta ku zauna a wuta a kirga adadin tsakunkunan duniya da sun yarda sun san wata ran zai kare shi kuma ɗan aljanna za a ce kai tashan ni'iman nan ai ta kirga tsakunkunan duniya in suka kare zaka fito da yayi bakin ciki ya san ko da yaushe ne abin zai kare wata ran to amma ba karewa har abada illa mautatana ula suka ce face mutuwan mu ta farko da mun riga mun yi mun riga mun ɗanɗana mutuwa wa ma nahnu bi mu'azzabina kuma mu ba aban yi wa azaba bane ba za a yi mana azaba ba mun kubuta daga azaba inna haza lalle wannan abun shi sa aka sa inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara ismu inna wa bani ala sukuni fi mahalli nasbi lahu al-fawz al azim suka ce lalle wannan shine rabo mai girma Allah ka bamu wannan rabo mai girma sai Allah ta'ala ce mithli haza saboda kwatankwacin irin wannan fal ya amali amiluna masu aiki su tashi su jajirce su aiki wa fi zalika fal yatanafasil mutanafisuna akan wannan a tashi ai aiki a tashi ai karatun addini a tashi ai karatun zamani a tashi ai biyayya ga Allah a tashi abu manzan Allah a tashi a kyautata iyaye a tashi ai gaskiya a tashi ai amana a tashi ai zumunci a tashi ai karamci a tashi a nuna tausayi a tashi a haɗa kai a haɗa kai akan gaskiya a dunkule a zama al'umma ɗaya madauri tsintsiya madaurin ki a yi biyayya ga addini don a gudu tare a tsira tare wannan shine aikin da za a yi wa fi zalika limisli hadha falyamal amiluna saboda wannan sakamakon mai daɗi to duk wani mai aiki ya tashi ya jajirce ya aiki shi yasa Allah zai ce jaza'an bima kanu ya'maluna sakamakon abin da suka aikata to nan za mu tsaya ka ai magana aljanna kuma a shiga wuta har mu dan dakata da wuta ko malam sai gobe insha Allah Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaikum rahmatullah gobe in Allah kai mu da yamma misalin karfe 4 da rabi daga cikin wa'azukan da ake gabatarwa a cikin gari da yamma za a fara da unguwar riyadh wato karfe hudu da rabi na yamma in an je daidai tare na biyu sai a yi gabar za a samu inda za a yi wa'azi gobin Allah ta'ala ya kai mu karfe hudu da rabi na yamma a za mu gyara kuskuren da muka yi dangane da affiliation na je da muka yi magana shine wannan makaranta da aka yi magana a kanta an yi affiliation nata da University of Maiduguri wanda ke sha'awa wannan shine affiliation din wancan kasar kuma da muke nema har yanzu ba a kawo mana ba an kawo ko to masha Allah alhamdulillah da kasar da aka kawo na tarihin annabawa wanda aka ce wasu masu sai da kasar suna sai da shi a gaskiya ni da na ga wani guri a cikin kasar din nan ma da na kusa gudawa domin sharri ne wannan kasar din barinsa a cikin al'ummar musulmi ma sharri ne an ɗauko gwanayen fina-finan Amerika waɗanda suka ƙware a Hollywood an nasabta su a matsayin annabawan Allah cikin waɗannan actors ɗin na, na Hollywood na Amerika shine aka ɗauko wani aka ce ya zama shine annabi Nuhu kuma aka ɗauko wani aka ce ya zama shine annabi Musa aka ɗauko wani aka ce ya zama shine annabi wato ainihin Ibrahim shine suka nuna kuma kissar ba yadda qur'ani ya kawo ta ba don zaka ga annabi yayi kiss annabi yayi kaza kaga wannan kasar din maza a kone shi maza maza a daina sai da shi ma sai da wannan kasar su daina in ba haka ba za mu sa yan hizba duk su kwace shi gaba daya kuma wanda jiyasi ya ya kone shi domin duk wanda ya kalli annabi a wannan surar da aka nuna shi a cikin wannan fim kuma ya ɗauka wannan shine annabin da Allah yake nufi to gaskiya an wulakanta annabta da annabawa kuma izgili ga annabta da annabawa ba karamin cin mutunci ne da yake ruguza addinin musulunci ba mu aqidan mu annabawan Allah mutane ne masu girma masu kima masu mutunci masu daraja ba yadda za a yi a ɗauko wani mutum a ce shine acton da zai wakilci annabi ko ya fito a matsayin annabi ba a yadda da wannan ba kwata-kwata a duniyar musulunci so da haka wannan ba namu ba ne ba kuma dama musulmi ne suka shirya shi ba don haka a daina siya a baya baya da waɗannan wanda suka siya su kone kansu bari ƴaƴansu su gani su ji a zuciyarsu cewa sun ga annabi nuhu ya rungumi wata mata ko wata mata kis ko an yi kaza wai annabin Allah ne kada wannan ya zauna a zuciyarsa yi kokari a nisanta wannan Allah ya tsare mu wannan takarda ta zo a makare domin kuma ina gan an bar shi a ƙananan rubutun kusan za a ba malam wahala wajen sai ya karanta ta kuma ya yi bayani abinda take magana take magana shine kurame ne suka rubuto cewar akwai wasu kurame da suke zuwa daga waɗansu jihohi na north east suna zuwa suna neman taimako a cikin al'umma amma idan an ba su kuɗin bayan sun tattara sai su suna kwana a hotel a takaice yan iska ne kamar da kuramen suka ce saboda haka suke cewa duk wani kurma da zai zo daga wani wata ƙasa ko wani gari ko wata jiha neman taimakon a ko gina wata makaranta ko wani abu to a sanar da shugabannin kurame na Gombe state ko kuma na Gombe local government ko kuma kuramen da kuka sani musulmai kuna tare da su to a sanar da su cewa ga wani kurma yana guri kaza ko kuma a ɗauke shi a kai wajen kuramen sai su yi mata interview ko su yi masa interview in sun tabbatar cewa ya cancanta ya nemi taimakon sai sai nema Don kuma sun tabbatar irin waɗannan shashashu ne sai su san da za su yi shi su suka da za su yi shi wannan shi ne abin da suke nema al'umma su ji wannan kuma su rike duk lokacin da wani kurma zo da wata takardar takardarsa a rubuce suna takardu da yansu suna raba mutane lokacin da kuka dan har hada abin da kuka har hada sai su sake karban takardun kuma su rike hannun su da taimakon da kuka ba sai su ci gaba daga ƙarshe sai su suna kwana da karuwa a cikin hotel Allah sawaka wannan shi ne abin suke faɗakarwa duk wani kurma in ya zo to a tabbatar an haɗa shi da kuramen da aka san cewa ana tare da su don su masa interview Allah ya samu gane fadda alaikum wa rahmatullahi wa malam sai tambayi wannan tambaya yana cewa malam shi menene tarihin mai tafsirin zamashkari akan tafsirinsa na alkashaf kuma suwaye magabatansa cikin tafsirinsa kamar misali yadda irin su ibnu kasir suke dogaro da fahimtar sahabbai da tabi'ai a zamakshari mai kashaf ba mu'tazile ne a aqida amma gwani ne na gwanaya a harshen larabci ha ibn khaldun a cikin muqaddima yana cewa mutanen magarib sun fi ƙwarewa a harshen larabci fiye da mutanen mashirik. abin da ya jawo musu shine zamakshari ya rayu a cikinsu gwani ne na gwanaye a harshen larabci ba ma na wasa ba har ma ana cewa a zamaninsa ba a yi wani mutum mashhuri da ya san harshen larabci ba kamar sa amma aqidarsa ba ta da kyau to sai malamai suka ce ya za a yi da tafsirinsa a ɓangaren aƙida ba yi da kyau a ɓangaren luga da balaga da azancin larabci kuma da raddi kuma ga wasu aƙidun da marasa kyau ba nasa ba yakan more a nan. su haka malamai suka ce a ɗauke shi a karanta ta ɓangaren amfanuwa da balagarsa da nugarsa da ƙwarewarsa wajen azancin maganar larabawa a kuma yi baya baya a yi nisa da shi ta ɓangaren aƙidarsa ta ma'utuzzalanci wanda suke gabatar da hankali akan nasi mun ga adalci kenan na malaman sunna sun faɗi inda za a amfana da shi sun faɗi inda za a cuci da shi da haka ba su ce a wurgar da tafsirin ba a ɗauka amma a lura da ɓangaren luga da balaga da azancin maganar larabawa shi yasa ma malaman sunna suka ɗauki tafsirin suka yi mata aliki duk inda ya ɗan shigo da aƙidar tasa ta mu'uzzilanci sai a yi ta'aliki a ƙasa to ka kiyaye kanka anan ka ji ya shiga abar tasu don masa nan ga bangaren da zaka amfana to shine kuma abin da ya fito gara da shi shine azancin larabci da luga anan ya fi kwarewa wajen wato tafsiri malam sai mai wannan tambaya ta biyu yana cewa mahaifiyarsa ne suka samu matsala da mahaifinsa wanda har ta kai ga shi shine mahaifin kuma ya fushi fushin har ya shafe shi yana cewa dawa mahaifiyarsa ta aure shi na yana da kuɗi yanzu baya da shi shine ta rabu da shi sai bar masa gidansa ya sa aka daina bashi abinci yake ɗaukar ɗawainiyar karatunsa to a ƙarshe da ya yi karatun ya gama duk da dai bai bar gidansa ba to waya zai yanzu akwai hakkinsa ya rika bashi wani abu ko kuma sai shi ma ya share shi wai ba zai bashi hatawa kuma sai kai ina ai mahaifi ya fi karfin a share shi eh duk abinda da mahaifinka ya maka ka yi hakuri ka ci gaba da masa biyayya kana kyautata masa ai tun da ya haife ka to ya gama da kai ba wani abu da zai maka a duniyar nan kuma ka ce wa bai baka hakkinka ba Tun da Allah ya shiryar da kai ya hore maka ta hanya ka je ka yi karatun ka gama ka ci gaba da kyautata masa shine abin da za ka yi ko ma ba mahaifinka ba ba a umartan ka ka yi mummuna ga wanda ya maka mummuna abin billati hi ahsan inna allaha amuruka an tasila man aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'afwa amman zalamaka balle mahaifi da yake da girma da matsayi wanda biyayya gare shi zai ja maka alherin duniya da lahira ka yi hakuri ka ci gaba da kyautata masa kar ka lura da abin da ya maka alam mai wannan tambayar tambaya yana cewa malam akwai addu'a ko wasu shawarwari da za ka ba su wajen bin hanyar da za su bi don samun hannun alkur'ani cikin sauki na ci da dagewa lokacin da suka haɗu da imamul bukhari da muslim sai al'imam muslim yake tambaya al'imamul bukhari wanda ya sa duk hadisin sai ji ka haddace shi da ka ya ce naci da addu'a naci ina da naci kuma ina addu'a Allah ya sa ya zauna so da haka ka nace tukunna sai kuma kai addu'a ya zauna addu'a kaɗai ba ta sa ka ji ya zauna ba sai ka haɗa da naci naci kuma kaɗai ba zai sa ya zauna ba sai ka haɗa da addu'a so da haka nace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ai duk abin da kake nema ma in ka dage zaka same shi wa man khatabal hasana falyastaskiril mahara la astas ila la astas silanna sa'aba aw ablugal muna faman qadatul amalu eh, illa li sabiri wani mawaƙi ke cewa ne alkawari sai na tumbuke duk wata wahala har na sadu ga bukatata ai dama abubuwa ba sa jawuwa ga mutum sai yayi hakuri Malam mai wannan tambaya na cewa malam shin mutuwar ce za a yanka ko mala'ikan mutuwar za a yanka mutuwar dai za a zo da ita a cikin surar wato rago a yanka ta malam wannan tambaya dai har yanzu dangane da hali da kai na wajen zuwa boka nan ne yace shi ba kai kansa ya kai bari kiyaye ina matsayinsa an yi bayani wa to sai ka nemi gafarar Allah eh tun da rakiya kai rakiyar in kai ka nuna masa to ka fi hatsari in mutum ya je gidan boka bai sani ba kai ne dan koran bokan ko kai ka san gidan bokan ko unguwarsa kai majagora ka kai shi ko kai ka bashi shawara ya je to hatsarin ka ya fi girma amma dai ba abin da yafi karfin Allah iya shin an tuba so da haka tuba shine maganin komai Allah iya fe mana malam mai wannan tambaya ya ce suna sallah shine sai hansar ɗinsa yake ringin sai ya dauko ya kashe shine wani ya ce masa bashi da sallah yana da sallah sai dai daukan hankalin da ya dan samu ta shi wannan zai iya tauye ladan sallar abin da ya kamata kamar da muka yi magana a wani lokaci adab na shiga masallaci da hansit muka ce in mutum zai shiga ya sa ta a silent ko ya kashe ko ya sa a vibration shi ya kamata amma duk dan sanda aka bugo ringin wata malami wata mun zauna a wani darasi a nan makka ana dawafi kawai sai wani ringin sa ya barke kuma waka ce malamin nan ya dinga faɗa wani malami balarabe yana darasi ya dinga faɗa ya ce dan Allah har ɗakin Allah ya ko ina girma a duniya ya ko ina matsayi da mutunci da daraja ka shigo kana ringin da waka amma nan baka san girman Allah ba baka san girman gurin da ka zo ba baka san girman abin da ya kawo ka ba ka ji tsoron Allah kuma a cikin ɗakin Allah fa ana kewaye ɗakin Allah ana tawafi sai ga an bugo mutum waya tana ringi kuma ringin din ka ji kaɗe kaɗe ai ko a cikin ringin akwai na distant people wanda zaka je ringin ne amma manyan mutane suke amfani da shi wanda bai da ƙara da yawa bai da ɗaukan hankali bai da kaza ma mutum ya zo ya maka waka inda ko maka wa hausa ko wakar kaza a cikin masallaci ko ana karatu ko ana tafsiri gaskiya wannan rashin ladabi ne mai girma ya kamata mu ji tsoron Allah mu dinga kulawa malam mai wannan tambaya yana cewa malam suwa ne ne mutum goma nan da aka yi bishara da aljanna a lokaci guda kuma malam zai yi kafin ka gama tafsiri ko jifa jifa a rika dan zefo tarihin ɗaɗɗaya daga cikin su don son su sosai a'a ai kakka walar da kanka akwai shiri da na na kundin tarihi a gidan radio freedom jihar kano yana nan a cikin plate yanzu na biyu ma ya fito sabo a cikin na biyun za ka samu tarihin sahabbai guda ashirin da biyu daban-daban manyan sahabba a sallallahu alaihi wasallama da manyan malaman ƙurra na duniya su Ali Jabir da yadda aka yara rasu da su Abdurrahman Sudais su huzaifi su abin nan kusari su huzaifi su abdulbasir abdulsamad duka waɗannan tarihin su cikakke ya zo a ciki da kuma tarihin manyan malaman mazhabobi guda hudu da kuma tarihin manyan malaman hadisi guda shida aka ka nemi wannan CD kawai kaka wahalar da mu kawai an yi bayani a can sannan wannan goma da aka musu bishara aljanna ai sanannu ne hudu su ne suna cikin kulafa abubakar umar usman ali sannan akwai sa'ad bin abi waqas akwai sa'id bin zaid akwai abdurrahman bin auf akwai azubair bin awwam akwai kuma abu ubaidah bin jarrah su ne su shida waɗanda aka musu bishara da gidan aljanna akwai talhatu bin ubaidillah su ne goma to kamar yadda akwai masu bukatu da dama waɗanda suke bukatan a yi musu addu'a a wajen wannan tafsiri kuma muna tawassali da sunayen Allah masu girma da siffofinsa maɗaukaka Allah ya biya wa dukkan kowa bukatarsa ta alheri wani ya ce an sace masa ɗan uwansa an sace masa mota ko akwai wanda yake neman hadda ƙur'ani, ko wanda yake neman shiriyar 'ya'yansa da 'yan uwansa akwai masu rashin lafiya iri-iri da suka rubuto cewa wajen wannan tafsiri jama'a ce ta haɗu daban-daban kowa ba a san bakinsa da matsayin da yake da shi a wajen Allah ba in muka taru muka wa ƴan uwanmu addu'a ita kuma addu'a kakkace to ai me yasa ake tawa wani ni ba ai mun ba mala'iku suna nan suna walaka mislama da da autali akhika Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roƙa dan uwanka saboda muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu girma da sifofinsa madaukaka dukkan mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk wanda yake da wata matsala Allah iyaye masa duk wanda yake fuskantar wani babban abu mai alheri Allah ya bashi nasara a kai Allah ya ba mu arziki ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya ba mu ‘ya'ya masu amfani ya sauka mana da albarka a kanmu da ‘ya'yanmu da matanmu da gidajenmu da kasuwancinmu da sana'anmu da kiwonmu da nomanmu da ƙasanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya ƙasƙanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini wanda suke ƙulla makarkashiya ga addinin musulunci ciki da waje Allah ta'ala ya murkushe su ta inda ya so ta yadda ya so kuma ta yadda su ba su so ba su sani ba Allah muna roƙon sai taimaka wa musulmi ko ina suke a duniya Allah tabbatar da addinin musulunci ko ina a duniya ya watsar da kafirci اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk